'yan Nijar ina jajanta muku domin waɗannan symbol ne na Afirka duk ƙasar da take da arziki a Afirka za a haɗa ta da 'yan ta'adda ba don komai ba saboda su ɗauki hankalin ku arzikin da ya samu ƙasar ku a kau da shi ta hanyar wani abu na daban domin kar 'yan ƙasa su amfana wannan shine symbol na Afirka inda ya ga 'yan ta'adda sun fito a Afirka to kar ka rage kar ka ƙara wannan ƙasa ce mai arziki in ma baka san da arziki a ƙasar ku ba yayin da ga waɗannan to ana nuna maka cewar akwai wani abu da ake amfana da shi a ƙasar ka wanda ake so a rarraba ka da shi a ɗauki hankalinka a kansa ya zama da cewar kai ba za ka amfana da shi ba saboda haka in a Afirka ne ƙasa mai arziki dole ne yan ta'adda su ne sayan ɗinta ko da baka san sirrin ƙasa ba in ka ga tana fama da yan ta'adda a Afirka to ina mai tabbatar muku ta da arziki saboda haka idan abin alkhairi ya samu mukan jin daɗi a Nijar idan abin iftila'i ya samu muka jajantawa saboda haka wannan muna jajanta muku Allah ubangiji ya dora ku akan su Allah ubangiji wai incin kai incin kai ni magana tantarawa mamaki ina dan uwa tana da wali to tun can da dawa makiratai in kun ce ku ana ku gani kuna ganin kamar faransa ta ko tura ana muka ma eh, bauta to yanzu kuma wa muke ma yanzu mun komo ta rashe ku ni kullum ina ce muku idan wannan zance za mu yi ba mu haru ba bautan ma ba mu kubce mata ba mun bar ta faransa mun komo ta rashi. tunda duka duka kwarin farin ne duka din tura ne tunda yan rashi dai ai ba babba kuna ba ba dai mu ce afirka ne kina inda a ce yau magana sovereignty ake eh sovereign sovereignty to da aka kori faransa an ce america ma ta har rasha ma ba a so duka duka su zaman su eh sai mu ce to a wuta kaiwa kamar yanzu an nuna ma tura cewa eh mu ishe kanmu yawwa amma kai ka kori ka france ka ce america ta yi kuma sai ka ce rashi ta kenan yaushe ne mu kan za mu iya tsaya da kanmu da kanmu yaushe ne za mu iya tsaya da kafafunmu mu na soja a ce yau soja na da mulki kuma wai saboda yana jin tsoron wani soja ya ki bude iyaka ma a samu abin da za a ci babanta mu faɗa mu kanmu gaskiya yau wahala duk aka cikin Nijar mu ne da wahala kamar da kaji dan uwana ce yau kowa sani yau babanta yau ne don an ka ce kana taimaka mu mutum hudu a cikin nijar wallahi baka kwanan kwarai saboda ka sani kullum tunaninka abincin wani ya kusa ya karasa satin gana za ka sai mai sati na sama nan za ka sai kullu idan ka lissafa bai ma da za ka yi ba ta iya maci da su ta gani yau in muka ce wai nan za mu koma mana batun subernite wai wane ne no subernite mutu yoshe Mutum tun yaushe muna da 'yancin kanmu babu ƙasar da gana wata ƙasa ta yi abin da take so sai dai matsala ne ina kwatanta muku ai eh, ko ka ce mayan din ma cikin su akwai erar kin akwai erar na mayan mu lajin su da kwa ka gane amma butun ai mana butun su barin te su no tun yaushe muke su bare o tafi amma yanzu gashi kuna ganin harkokin su makale yaushe yanzu ku zaman da ake talaka na can yana cin kuɗa shi kuma ba ku son a yi magana amma buɗe iyakarta abin na ban mamaki babanta wallahi babanta ni ne da kake ganya nan ga sebre ni ban ce maka waye eh, eh, eh, buɗa ta bai da wani alheri garin jamin ni buɗa na alheri kamar dan wata ce na ka garin yanzu Niger gaba ɗaya firi duk wani abar sani duka yau ka bari faɗa maka duniya ba mu tai duka gaba ɗaya afirka babu ƙasa guda da aka ciya akwai tsadar rayuwa kamar nijar babu ta ɗan nijar haƙuri ne gare shi saboda baya so ya hito ya nuna mu duniya halin da yake ciki amma idan tsadar rayuwa ai fa a magana ta yau duk ɗan abin da ka sani nijar ya yi tsada akwai abin da ma da kuɗinka ba ka samun shi yau shinkafa gama da aka ciya ta kwarai ma akwai yankin da wallahi ta kwarai yankin eh, gawa muke kowa ya san ko gawa muke mu ga Allah muke amma dai kowa ya san ana mana mulkin mallaka sannan ka yi magana akan bangaren rasha da bangaren yanzu mun ɗauki mun kori a faransa da amerika amma mun kuma mun jawo rasha kana magana dukkan su jajjayin dukkan su ai ba bakaki bane ba ai afirka bane ba eh, abin da ku gane shine cewa shi yau ai ita rasha ba wai irin tsarin da muke tahiya da faransa da amerika irin shi ne zamu tafi da ita a'a tsakanin harka shi da makomi duniya kana tsaya ka duba wanne ya sauki gare ka kai meye dalilin ka na san bazan da irin wanga yan mulki na baya wanda suka wuce kuke cewa gwara mulkin su meye dalilin ka kenan kaga magana ce ta abin da ya shahi ni ne nike son in yi alaka da mutane to zan tsaya in dubi mutum wanda ya cancanta wanda za mu yi alaka da shi cikin mutunci cikin mutuntawa sannan kuma bai ya izowa ya ce mini ga abin da yake so dole sai na yi ko ina so ko ban so tunda in ka duba yanayin tsarin baya a Nijar Nijar ba ta 'yan Nijar ba ce kowa ya sani me hujja yau a Nijar da kwai wai su su an ga tura su da ba 'yan ƙasa ba aka ɗauko aka kawo inda suke ko mazauninsu ko masaukinsu har shugaban da ke mulkin balantana wani sarki ko wani hakimi ko wani ɗan ƙasa ko wani sojin ƙasa ya ce zai je wannan wuri ya gani ake yi baka isa ba amma a halin yanzu mutane eh, me ake cewa eh, yanzu wurin nan da kwai inci kai ne da gidanka a ce amma bakon da ka kawo shi zai dora zai rika dora ma dokoki a cikin gidan abin da yake so shi za ka yi ko kana so ko baka so abin da bai so ko baka isa ka yi shi ba haka nan saboda Allah kai ka yarda da da kwai inci a cikin shi a ah, babanta ana so yi magana kai in sarfa malish babanta ta bismillah babanta ah, da zu ji wani yana cewa menene yancin kai menene abanga jama'a ku sani yanzu kai wanga da kake magana ko ni in tafi wata kasa in zo in zamna ah, yan kasa suka ce mini ka koshe ka yanka ka hita sai in ce wallahi ba ku isa ba wannan mini ke ne yanzu turawan faransa da sun kudo dubu guda da dari biyar sun zo nijar sun zamna na amurkawa sun zamna kuma da aka ce musu ku hita sai su ce a'a in jiwa ubawa to wannan mutum yake nihi ka sashi ce ko miri ko a tare da shi ne. shi ne mutum yake nan za ku san da cewa mu muna cikin mulkin mallaka na dole amma an kace mata haka zai ce maka wallahi mu ba cikin mulkin mallaka muke ba shi abu tun shi abu bai gane ko bai san ma ne yake nihi ya za wani ya fito da cikin kilo kaza ya zo ya zama naka cikin gida kuma ya ce bai hita kuma abin da yake amfani da shi kai baka da shi kayanka shi ke doka sai abin da ya ga dama zai baka kowa ya san da wannan kuma a ce muna cikin zaman lahiya muna cikin incin kai kun gansu su turawa da suke cikin Nijar mi suke yi kuma alhali kuma mu muna da shoji namu wanda zai mu yi alfahari da shi in yaki za a yi a sa namu yayi in kudi za a ba a ba namu amma na wata kasa za a ba jama'a kusan da cewa mu ha shekarun da suka wuce babu